السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من أن اللتابي ميزونا متن الأشماوية متنين أشماوي وأن فضيلة الشيخ عبد الباري الأشماوي الرفائي البشاعي a darasinmu na baya mun shiga sabon babi da yake magana kan sallar juma'a ko A kan abin da ya shafi limanci da sharuɗan limanci da waɗansu bayanai waɗanda malam ya kawo mun tsaya a daidai inda malam yake cewa duk wanda ya yi koyi da wani mai sallah sai aka wayi gari mai sallan nan mahaukaci ne ko tantagaryen fasiki ne ko yaro ne karami wanda bai san inda yake masa ciwo ba bai da hankali kenan ko kuma wanda ya yi kari da gangan ya yi bawali ko ba aya, bai wanke ba da gangan ko yana cikin sallah ya yi hutu da gangan ya ce to an kai koyi da ɗaya daga cikin waɗannan mutane sallanka ta ɓaci abinda ya zama maka wajibi ne ka sake sallah a darasinmu ne yau za mu tafi daga inda mala yake cewa wa yastahabbu salamatul kuma mustahabbi ne abin so ne a samu liman yana da lafiyan gaɓoɓi wanda yake kar a zo yin wani rukuni ko wani abu a cikin sallah ya gagare wa yuzahabu salamatul a'dha'i lil imam mustahabbi ne lafiyan gaɓoɓi ga liman saboda kada a samu illa a cikin sallah ko kuma kada mutane su kyamace shi wa tukrahu imamul imamatul aqsa yake makaruhi ne nimancin wanda wata gaba daga cikin gabobinsa ta yanke amma a cikin sharhi sai yace wala saboda malamai sun yi maganar cewa matukan zai iya bayar da sallah yadda ya kamata to babu karhanci a cikin wannan saboda babu dalili wala ashal al-aqsa shine wanda wata gaba ta yanke wal ashal shine wanda yake da ciwon inna to shi ma matukan zai iya yi ruku'a da sujada da sauran ayyukan sallah ba ba bane saboda babu dalili wa sahibi salati da wanda yake fama da silasin bawali ko na ba haya wa man bihi qura da wanda yake akwai raunuka masu yawa a jikinsa makaruhi ne su yi sallah da sahihi ga masu lafiya waɗannan guda biyu su ma an ce idan ala kyama musamman ma na karfe wanda yake da cututtuka a jikinsa ya jagoranci lafiyayyu ko ina miki ne yana zubar da ruwa ko yana wari to wannan mutane za su kyamaci liman za su kyamaci limanci yasa aka ce maka ruhi ne amma idan babu wanda ya cancanta ya ja sallah sai shi to wannan babu karhanci a ciki sai na biyu wanda yake fama da silasi na ba aya ko na bawali wannan ma malamai da yawa sun yi magana cewa makaruhi ne ya kasance liman yana sallah kuma hutu yana fita ko liman yana